a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za iya kama mu ta Alfa rediyo. Za kuma ku iya jin mu a koda yaushe kuke so ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To jama'a kamar dai yadda wasu ku suka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne kan al'amura da suka shafi mata zalla, inda a yau ma 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne kan kalubalen da mata da ke masana'antar Kannywood kan fuskanta. Shin menene ɗaya daga cikin matsalolin da suke fuskanta a yayin gudanar da ayyukansu? amma kuma muna fuskantar kalubale kamar kallon da ake mana kamar yanzu ta bangaren aure sai a dinga cewa matan kani ba sa zaman aure wanda kuma idan muka duba kamar yadda muke ta fama a kan a jihohinmu na arewa duka kamar abin ya riga ya zama ruwan dare gama duniya. haka yake amina To bari mu daɗa tunawa masu saurari cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattauna batutuwan da suka shafi mata zalla. Wato kowane batu da za mu taɓa zai kasance ya shafi mata ne. Tabbas wato har da buɗe layin da za mu yi wato mata kaɗai ne muke so mu kira kuma wayansa kaɗai ne za mu ɗauka saboda haka maza in kuna jin mu kuma na san kuna jin mu ku gaya wa matanku da ƙannanku mata da 'yan uwanku mata cewa muna jiran kiransu. To masu sauraro kamar yadda kuka ji a ɗan gutsurin sautin da muka sako muku a farkon shirin. A yau mun samu hira da wasu mata jarumai a fagen Kannywood waɗanda za su yi mana ƙarin bayani kan matsalolin da suke fuskanta a fagen nasu. A cikin su har da jarumai Sadiya Gele da kuma Amina Amal da dai sauransu. Daga bisani za mu garzaya garin Jos inda za mu yi hira kai tsaye da wasu baƙi mata da wakiliyarmu Zainab Babaje ta tattaro mana wacce a yanzu take ofishin 'yan fim da ke Jos. za mu kuma buɗe muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wato amma dai filin na mata ne zalla. Lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya a cikin shirin yau da gobe. bari mu fara da kai ziyara jihar Kano wajen wakiliyarmu Baraka Bashir wacce ta yi hira da wasu jaruman wato Kannywood mata inda za su bayyana mana irin matsalolin da suke fuskanta da kuma irin abubuwan da ke faruwa da su. a wannan mako za mu yi duba ne dangane da irin kalubalen da mata a masana'antar Kannywood ke fuskanta. Sanin kowa ne a duk sana'ar da dan adam ya zaɓa wa kansa, lallai yana tattare da nasa kalubalen. a don haka ne za mu yi duba a kan kalubalen da ke tattare a masana'antar fina-finai kafin mu nausa cikin shirin a 'yan kwanakin ne aka samu wata matsala ga ɗaya daga cikin jarumai mata na kanewood wanda aka rasa wanda ya fitar da wani faifen bidiyo na wasu sakan da ke nuna tsiraicinta Haka kazalika, za mu ɗan yi waiwaye ne inda a shekarar da ta gabata ne aka yi badakala tsakanin wasu jarumai mata biyu ma'ana matsala da ta abku tsakanin jaruma Amal da kaɗan daga cikin abin da take cewa a wancan lokaci. Sunana Amina Muhammad wanda ka fi sani da Amina Amal. Ba mu labari a takaice wacce irin takaddama ce ta shiga tsakaninki da jaruma Hadiza gaban da Ok, um, na yi postin hoto ne a Instagram. To da na yi postin hoton it was kind of indecent sai mutane da yawa mara da'a yawa hoton da bai dace ba ba wai bai dace ba irin dai shigan bai yi abin nan sosai ba eh. ya so mutane da yawa sun yi comment a kan hoton almost 16,000 mutane suka yi comment a kan hoton so har da ita Hadiza Gabon in ta yi magana akan hoton sai ta shiga GM sai ta ce min da izini la ba za ki taɓa samun ɗaukaka ba. Sai ni ce mata na gode reply da na mata sai ni ce mata thanks sai na zo washe gari sai na yi deleting hoton da na ga comments ya yi yawa almost 60,000 comments haka dai sai na yi deleting hoton so sai na ɗauki wata GM. DM din ba za ki taɓa cewa ga wanda ya yi mun DM din don ba alaman sunan kowa ba alaman hoton kowa kowa ba a nan sai na ɗoka sai na ɗora sai na ce kowa duk wanda ke zagi na ya yi minding business ɗin shi in disan hoto na saka hoton da bai dace na saka ba yawa hoton da bai dace na saka ba ba na lesbian sannan ni ba yar lesbian ba ce ba na neman mata yawa so idan mutum ya ƙara zagi na to ni ma zan fara bude duk DMs ɗin da mutum ya min sai in nuna ma duniya tunda mutum yana claiming cewa is so righteous ni ne kadai mai laifi yawa ni shi bai da laifi ni kadai nake da laifi to zan nuna ma duniya kowa ma yana da laifi sai dai nawa ya fito ni saboda ni na postin da hannuna so to Kun ji kaɗan daga cikin ƙalubalen da jaruma Amal ta fuskanta a wancan lokaci. To mun fara ne da jaruma Hannatu Bashir inda na yi mata tambaya ko ana samun bambanci tsakanin jarumai maza da mata a yanayin da suka tsinci kansu a fagen aiki inda take cewa. Sunana Hannatu Bashir wacce aka fi sani da Hanan jaruma a masana'antar Kannywood mai shiryawa sannan kuma mai ɗaukar nauyi. a maganar um, kalubali na bangaren jarumai ko kuma tauye haƙƙi ne ina ganin kamar babu shi abin da yasa ana ce haka kuma shine um, don mutumin da zai kira ka duk wani producer da zai kira ka fim ɗin shi a tashin farko ma dai zai sanar da kai sannan kuma akwai labari da zai ka karanta in ka karanta kai da shi za ku yi ciniki ya gaya maka abin da zai biya ka kin kenan sai ka yadda ka amince kafin zaka ka ci kai mai aiki to in ko akwai wannan yarda da aminta an riga an gama mai ma kafin ka fara ya baka rabin kuɗin ka in ka gama ya cika maka wani ma zai baka daga kafin ka fara kika kenan ba maganar tare haƙƙi ko zalunci balle ma kuma a ce za a kai wata kungiya ta dauki mataki ko wani abu babu magana wannan sannan kuma maganar cin zarafi to gaskiya ni dai um, duk abin da aka ce baka ba a yi maka ko kuma baka da me ake kiran shi ne baka da masaniya a kai bai kamata kai magana ba banda masaniya akan wannan sannan Idan kun fuskanci irin waɗannan ƙalubale, ta ƙungiya da kuke iya eh, bayyana wa matsalolin ku kuma su magance muku? Eh, idan ka ka gudunmawar da za mu iya bayarwa, maganar da ke kina maganar ƙungiya ce ta mutuwa Arewa Filmmakers Association. Ah, ni ce fanashin sakatare a ƙungiyar Arewa Filmmakers Association. Ah, sannan abin da za mu iya yi shi ne um, dole za mu nemi wanda ya shirya fim ɗin ko da suka samu matsala ɗin sai kuma aka ta ina za a kawo daidaituwa da sasan shi a cikin lamarin eh, shine dai gudunmawar da zamu iya bayarwa idan haka ta kasance. Na Daga nan sai muka samu zantawa da jaruma Sadiya Gele wacce ta dawo masana'antar Kannywood bayan ta ɗauki dogon hutu daga masana'antar wanda tana ɗaya daga cikin sahun farko na jarumai mata a wancan lokaci. Sunana Sadiya Muhammad amma an fi kirana da Sadiya Gele kuma ni jaruma ce kuma producer a Kannywood. Irin kalubale kuke fuskanta a masana'antar kasancewarki mace. Hakika a matsayina na jaruma a masana'antar Kannywood kuma wacce na hawa shekara kusan goma a ciki hakika na fuskanci kalubale ko in ce muna fuskantar kalubale kala-kala da abubuwa suna zo mana kala-kala a game da al'umma kuma da yadda al'umma suke kallon mu yawancin mutane za ki ga suna maka wani irin kallo kamar kana da bambanci da sauran mutane wanda kuma mu muna ganin mu ma ɗaya muke da sauran mutane duka amma kuma muna fuskantar kalubale kamar kallon da ake mana kamar yanzu ta bangaren aure sai a dinga cewa matan kani ba sa zaman aure wanda kuma idan muka duba kamar yadda muke ta fama a kan a jihohinmu na arewa duka kamar abin ya riga ya zama ruwan dare game duniya wanda za ki ga sha'anunukan aure da yawan sake-saken aure yana faruwa a ko'ina amma mutane ba sa kallon wannan mu kuma sai a mana kuɗin goro a cikin irin ba ma zaman aure ko kuma in aka auren ba za a zauna ba ko kuma in kai auren ma a dinga bin da wasu kalamai marasa daɗi har ka zo ka ga auren mako ya mutu dai ko wani abu wanda mu dai duk wani mun yarda da Allah cewa duk abin da ya faru daga Allah ne alhamdulillahi a matsayin ka na dan adam ba za ka ce kullum kana ganin rayuwarka ɗari bisa ɗari ba dole akwai jarabawowi kala kala wanda dan adam Allah zai iya jarabtar sai ya fuskance su to alhamdulillah fatan mu dai duk halin da muka tsinci kanmu Allah ya bamu ikon cin jaraba wannan kuma ya sa ta zame mana kafara a rayuwa sai muka zanta da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mu mopan ta ƙasa mai jidda abbas national welfare na kungiyar inda take cewa akan samu bambanci wajen biya musamman tsakanin jarumai maza da mata alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko dai sunana mai jidda abbas national welfare ta mopan eh to kin san yanayin aikin ne yanzu komai da yanda yake canzawa wani zuban gaskiya akan tauye masa hakkinsu a gurin aiki idan suka yi saboda za a iya baka wani rol da idan ka yi ma lane ɗin rol zai iya bata maka suna kuma ka kin ga mutum zai iya yin rol ɗin maimakon kuma an tashi ma in za a biya shi a biya shi a mai dublin ɗin kuɗin da za a bashi saboda saboda rol din da ya playin ba mai kyau bane amma wasu za su yi shi to kin ga ya kamata a biya su fiye da fiye yanda ya kamata to amma san an tashi ma sai a basu ma less than yanda ya kamata a basu ana tarewa gaskiya sosai ma wallahi amma wani tsohon kuma in ka yi ɗin za a biya ka yadda ya kamata kin san kowa da yanayin shi producers din Allah ya sa mu dace an samu mace da ta fuskanci kalubale a masana'antar a matsayin ku a kungiyanci wani irin tallafi ko wani irin taimako kuke wa wannan jaruma a ai wannan alhamdulillah ai mu yanzu duk wani abin da ya samu wata mace a kungiyance tunda muna da wata kungiya da muka bude ta mata na kani Human Association of Nigeria watan K1 to in abu ya samu mace mu muka tafi a kungiyance ne mu je mu taimaka inda kuɗin mu ne inda karfin mu ne duk mukan haɗu mu taimaka in abin da ya kamata rashin lafiya ne muna samu a kungiyance mu samu mu taimaka mu haɗa kuɗi in ma ya fi karfin mutum da muna da shugabannin mukan sa su taimaka mana in kuma wani abin da ya faru duk dai muna yi in za a fita ne station in ma kuɗi ne in me duk muna yin shi wallahi yanzu alhamdulillah. mun samu ci gaba ta wannan bangaren sosai sosai mun samu bambanci fiye da yadda ake yi da yanzu sai dai allah ya kara dafa mana. dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Allah. ‘Yan uwana mata fa layin mu a buɗe yake saboda haka za ku iya fara kira. Lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukar wayoyin naku, bari mu je garin Jos kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin kai tsaye. Muna tare da wakiliyarmu a garin na Jos Zainab Babaji, wacce a yanzu take ofishin 'yan fim a Jos din tana kuma tare da bakin da ta gayyato mana, waɗanda wasu jarumai ne su ma a fagen na Kannywood. Bari da in bari su gabatar da kansu. Kuna tare da mu? Eh muna tare da ku. To bismillah ko za ku fara gabatar da kanku? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Wa alaikum um, sunana Zainab Ishola Jarima a Kannywood. To masha Allah barka da zuwa Zainab ke kadai ce? Eh ina tare da ita wakiliyar tamu sannan kuma ina tare da ita ma actress din sunanta Zainab Fandisa. To Zainab biyu kenan yau muke da shi. Mun gode da kuka amsa gayyata. <laughs> <laughs> ba damuwa ni ma na gode sosai. To bismillah Zainab yaya zaki ce kalubalen da kuke fuskanta a matsayin ku na mata a wannan fagen naku na Kannywood? Eh a gaskiya akwai kalubale da ake fuskanta amma ni a gani na sai har mace ta su ta fuskanci wannan kalubalen mm. because saboda duk aikin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale a kowane irin aiki. Mm. to a gaskiya ni ban fuskanci wani kalubale wani match da yawa hakan nan ba saboda ni sanda aka je gida aka tambayi izini da sauransu kalubalen kawai da zaka fuskanta shine sometimes za baka script in an baka script wahalan da zaka sha a cikin script din is different than yanda aka maka bayani a cikin din mm. saboda an yi ciniki an riga an baka kudin ka kun yi da producer ya baka kuɗin ka ya yi kuma da kuma amma yanzu problem da muke fesin ne magana harkar fim ɗin ce ta ja baya a gaskiya eh, yanzu abin da muke fuskanta kenan mu mata mm. saboda ba mu da tarna'o'i wasu fim ɗin suka dogara da shi mm. to zainab zaki ce akwai bambanci wajen kuɗaɗen da ake biyan ku sorry na za ki ce akwai bambanci wajen kudaden da ake biyan ku tsakanin ku da yan uwanku maza wato su ma da suke fagen na Kannywood? Eh akwai bambanci saboda su za su iya buga rol guda biyu ne a cikin fim. Ku kuma ba za ku iya bane ba? Za mu iya buga rol din amma ba kowane fim din bane ake sa ka buga rol biyu. Me yasa suna ganin kaman kun gaza ne ku mata ko ba za ku iya ba koko? ba ba mun gaza ba ne ai da mun gaza ba za mu yi wakar ba mm, to amma me yasa suke yin hakan to eh abin da yasa saboda labaran da ake kawowa ne is different mm. yawanci labarai za su kawo shi daban-daban mm. to su kin wahalan da za su sa da kuma sinasunan su zai fi namu yawa da sauransu saboda su maza ne duk bangaren su daban To Zainab mm. To Zainab ina so in tambaye ki akwai wani kalubale da kuke fuskanta idan an je daukan shi fim din? Eh to kalubalen da ake fuskanta shine ana iriya za ka yi cin za a kira ka a ce ka zo ka yi cin kana da cin karfe shida safiya. Mm. Ba za ka ba za a rolling kamera ba yawanci za ka sai an gama da wancan an gama da wannan da ke script daban daki daki ake bi. To an fi fifita maza kenan na ku ko ku? A gaskiya harkar fim kan an fi daraja mata a kan ni yadda na sani a nawa tunanin kuma a hmm. nawa kuma ganin da nake saboda ina harkar fim din nan kusan shekara hudu saboda hmm. ofisin da nake yanzu hakan nan masu suka fara mun fim. Hmm. International Limited. Akwai wato tsangwama a tattare da wannan sana'a ta haku ko kuma akwai wani wanda ya taba zuwa muku da wasu irin kalamun batsa saboda suna gani kamar kuna harkan fim? Eh to da yake harkar fim idan mace aka ganta tana harkan fim ana daukan ta kamar yar ce ko mm. kuma ce karuwa saboda tana tafiya wancan gari ta tafi wancan gari ba kuma kuma bane neman halar ne wannan tsangwama kuma da ka same shi a farko mm. tsangwaman da zaka same shi ba na komai ba ne illa idan ka zo sabo ba a san ka ba ba a san aksin ɗinka ba mm. ba a san ƙoƙarin ka ba babu wanda ya san ka balantana har ya ce zai ga fim ɗinka ya ga fostan ka ya siya to da mm. farko problem ɗin da mu mata muke samu kenan namiji kuma zai iya zuwa da kuɗin shi ya produce fim da kuɗin shi. kamar kin ce ku biyu ne zainab a wurin ko? da zainab da zainab eh, <laughs> zainab babaji kike nufi akwai wata jaruma zainab kuma tare da ke ko akwai wata jaruma zainab Yawwa to ko zaki dan bata waya Yawwa To Zainab ke ma barka da zuwa ina son tambaye ki a matsayin ki na jaruma a harkar kani ban sani ba ko kin dade amma iya tun lokacin da kika fara fim akwai wani kalubale da kika fuskanta a matsayin ki na 'ya mace? eh to assalamu alaikum kamar yadda dai abokin aiki na ta faɗa suna na zainab sandisa wanda mm. nake aiki under 3sc international garin mm, barka da zuwa zainab barka gaskiya kamar yadda ta faɗa dai kalubalen kenan dama za ka fara samu daga gida duk wacce duk yare da ta furta ta ce wa iyayenta ko yayyinta ni ina son in yi fim mm. to kafin fa su yadda akan ɗan duk akan kai ruwa rana saboda ne saboda gani ake duk wasu yar fim duk wadda take harkan fim sun iska ce har ga Allah mm. kuma ba haka ba ne akan harkan neman abinci ne da kuma mm. kake san kowa yanzu yana son ya ga shi ma an san shi a duniya ne ko ba mm. kuma ya dan ci gaba ana dan damawa da shi tana ana damawa da shi sanadi yanzu rayuwar haka take za ki ga wasu sun kama harkan waka wasu harkan fim wasu kuma harkan gidan rediyo media dai ko takan su kala kala su kowa burin shi dai a san shi To kamar yadda 'yar uwarki ɗayar Zainab ɗin ta ce wasu suna ganin kaman ku suna ganin ku kaman yadda ta ce a kalamanta kaman 'yan iska sabar ku mata ne kuna tafiya garuruwa daban-daban. To kina ganin kaman Madina ka in katse ki mm. kafin ki gama tambayar naki kaman ga kira nan yana shigo mana. Mm. Salamu alaikum. Wa'alaikum salam Ummul Khair ne daga lafiya na Sources. Ah Ummul Khair mun yi farin mun cikin barka da zuwa Ummul nan naki. Can mu ta farko. <laughs> To ni ma na farin ciki sosai. Gaskiya. To Ummul Khair eh. menene ra'ayinki akan wannan batu da muke tattaunawa? Mm. eh to ra'ayi na gaskiya shine ya kamata dinga wa mata kyakkyawan fahimta akan duk wani hanta da za su tsinci kansu a kai. Mm. saboda idan aka musu kyakkyawan fahimta to wani abin da ake zata ko za a samu a gare su mm. ba lallai haka ba ne zai yi wata sannan ta shiga harkar fina-finai ko na wani abu to ta tsinci kanta ne dai kawai ta yanayi mutanen da ta saba da su ta yi ba ta da mm. wani hali mai muni ko wani abu da ya danganci batanci a kanta amma a yau haka mutane sai su dinga mata kallon cewa ko wata yan iska ko wani abu dai kallo dai daban-daban hakan nan hmm. ana yi To, mun gode kwarai da gaske Malama Umul, amma ina so in tambaye ki, akwai wani korafi da kike da shi da kike so mu tattauna a kai saboda ranar Laraba ranar mu ne, ranar mata zalla ne. In akwai wani abu da kike so mu taɓo, ki gaya mana. Eh gaskiya akwai abin da nake so a taɓo. To. Hmm. saboda akan maza su dinga mata adalci na nuna cewa idan mace ɗaya ta yi laifi ya zamto nata mm. kar su dinga wa mata jam'un akan haka don yawanci abubuwan na faruwa kuma da irin magana ko wanda ya shafi na ɗan cin zarafi ko na ɓacin rai saboda mutum ga yana saman mace to ina gaskiya kan yana ciwon mata ciwo a ƙwarya sosai yana faruwa da yawa To mun gode adalci mun gode kwarai da gaske. Da fatan za ki kara kira. To ga wani kira nan mun samu daga Maryam. Malama Maryam kina tare da mu? Ina tare da ku. An yi lafiya? Lafiya kallon Maryam barka da zuwa wannan zauren namu. Ke kuma menene ra'ayinki akan wannan abu da muke tattaunawa yau? Gaskiya bai wuce in ba da shawara a wuraren su ba. Hmm. Gaskiya kin san cewa su yan fim ana masu kallon kamar yan iska ne ko ba hanka ba tabbas to abin da nake so idan jawo hankali a gare su don allah mm. idan za su fitowa ko da social media ne haka suna irin fosin kasance suna sa kayan irin masu rufe tsiraici haka tun mm. irin wannan ma farin tsiraici a wani a cikin yasa ake kallon a matsayin mutanen banza mm. wato kina so a ce su zama kamar jakadan mutunci kenan zan ce eh, gaskiya nake nufi Mm, to mun gode sosai to kafin ki ajiye waya muna so mu sani kamar dai in dai kin saurari shirin namu tun farko zaki ji cewa rana kowace ranar laraba ranar mata zalla ce in kina da wani korafi ko kina da wani abu da ya cimki tuwo a ƙwarya da kike so mu tabo ki gaya mana wacce wata umul khair ta kira mu kafin ke ta ce ita magana adalci cewa a dinga yi ma mata adalci to kefa gaskiya ni ma ba zai wuce in ce musu adalci ba ba da wani korafi ba ne wuce haka ina muku fatan alkhairi. To mun gode da fatan za ki ƙara kira laraba mai zuwa ko? To jama'a bari mu ɗan Au, to ga wani kiran nan na shigowa na Madina ki ce yau da mun yi nasara. Alhamdulillah. Eh. To salamu alaikum. Salamu alaikum. salam barka ya sunan ki. Ya nasu daga Amcho Matan Iftikar Communication. To ya hanasu barka da zuwa zauren namu. Barkan ku dai ina muku dai fatan alkhairi. To mun gode ya halin kwarai da gaske. Akwai menene ra'ayinki akan wannan batu da muke tattaunawa na kalubalen da mata da ke masana'antar Kannywood suke fuskanta? Kina tare da mu ya hana? Ah, layi ya goce. To, masha Allahu. Ah, kamar mun samu wani kira ko? Ko kuma za mu koma Jos ne? Ok, to salamu alaikum daga wani jiha alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ina wani ina gajiya lafiya kalau ina gajiya ba gajiya ya gida aiki Mene menene sunan Kuna tare da Fatima Haddara mai kwamfuta mai yama. To barka da zuwa Fatima daga ina kike kira? daga jihar Kebbi. To jihar Kebbi bismillah. Menene ra'ayinki akan wannan batu da muke tattauna a kai wato matsaloli da kuma kalubale da matan da ke Kannywood ke fuskanta? To matsaloli kan akwai su dama amma dai muna mm. kira ga shugabannin kungiyar Kannywood. Mm. Da Allah su jajirce mm. sannan masu irin shigan nan ta banza wadda wata dace ba mm. da Allah su daina to mun gode da mm. to mun gode sosai Yeah. To mun gode sosai. To jama'a kafin mu ci gaba da amsa wayoyin naku kuma kafin mun samu oh, wata. To ga wani kira nan na shigowa bari mu amsa wayan mu ta ƙarshe kafin mu koma Jos. Wane ne wato wace ce ke kan layi? namiji ne ya kira gaskiya mun namiji ne ko mace kuwa a'a namiji ne ba za mu ɗauki wayan maza ba <laughs> yau ranar na mata ne zalla bari mu koma jos zainab kuna tare da mu To kafin dai mu kafin dai mu koma jos bari mu dan numfasa mu shakata da wannan wakar. da dawowa zaura nama inda muke tattaunawa akan batutuwan mata zalla ga shamsiyya nan tana tare da mu akan waya salamu alaikum shamsiyya barka da shigowa zaura namu daga wani jiha yawwa shamsiyya ɗar mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi To Madina na gani kamar mutanen ku da suke eh. mana waya yau. <laughs> Mutanen mu ne barka da zuwa Shamsiya. Barka. To Shamsiya ke menene ra'ayinki akan wannan batu da muke tattauna a kai yau? Lallai na ji maganar da kuka tattauna. Mm. Gaskiya na abin yana da muhimmanci. Mm-hmm. Saboda bai dace mutane na nuna tsaraici ba. Mm, nuna tsaraici? To kina ganin kamar nuna tsare ana nuna tsaraici shi yasa ake yi wa mata wasu abubuwa haka kike gani? Eh gaskiya na. To menene shawaran da zaki ba matan da ke nuna tsaraici to? Shawara ta mm. To Shamsiya ta tafi. layi ya goce. <laughs> Gaskiya mun ji daɗi yadda mata suka yi ta kira yau. Mata 'yan uwana mun san kun saurara shirin nan filin naku ne. da ya kira za mu dinga katse su haka nan in sun kira ranar laraba. <laughs> To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Misha tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Wasiƙa yau zan ambata mata.